hello chairman eh ina jin ka to ka nutsu ka bi duniya a sannu to shikenan ba damuwa naji naji chairman ka ji fa wai in bi duniya a hankali tabdi jan ayin ka bi duniya a hankali yanzu sai ka sha kallo ni dai da gudu zan bi ta yawwa bari ma in kira hajiya sara Hello Hajiya saraya aka yi ne? Ina ka saka waya? Ina ta kira baka dauka. Eh wallahi an dan samu miss call ne na je wani guri ne. Kana ina? Eh to yanzu dai haka ina Kano Zurot riga saka Duna anguwan sarki kofan famfo. Mm, ka To yanzu ya gidan ne Hajiya Sara kike ya aiki ya mata ya Aliyu. Dan Allah dakata. Eh? Ka babbatun gaisuwan. To shikenan naji. To amma waya na ji muryanki wani iri haka me yake faruwa ne? Ai komai ma ya faru. To tunda komai ya faru ma kawai a gwara fasa kwai a huta. To ni zan gaya ma mata wallahi Aliyu ba yaran sa bane. Karfa mun asiri. To, to, to, to mutane na dubba wannan ba mashin wai kun san me ke faruwa? Me ke faruwa? Shin ko kuna da labarin wannan shahararren ƙungiyar mai suna Association of Northern Petroleum Marketers and Field Managers Representatives? Na samu wannan labarin. To me kuka tsaya kuna jirayi in dai kana harkan petroleum to ya kamata ka san wannan ƙungiyar. Ni ma dai abin da na gani ke. Wannan ƙungiyar dai tana mugun taimakon members da kuma taimakon aiki. Da mun taska ya gaya mu. Wannan ƙungiyar dai an kafa ta ne domin taimakon duk wani ɗan arewa mai halattaccen aikin man fetur. fetur ba arewa kaɗai ba kuma har da 'yan kudancin Najeriya da kuma tallafa ma aikin shi kanshi gaskiya don haka idan kana kina kuna harka ta man fetur to kamar yadda na gaya muku ya kamata ku san wannan kungiyar kwarai kuwa sannan kuma a wannan ƙungiyar muna da board of trustees su ne kamar haka go ahead muna da Alhaji Abdul Jingir Chairman to akwai Alhaji Ahmad Matazu to sannan akwai Comrade Tasiu Safiyanu Liman PRO to sannan akwai Alhaji Abba BA Bello gaskiyanka duka wa'annan members ne na board of Trust. Alhamdulillah. Sannan muna da Alhaji Adamu Ziti ɗaya ne daga cikin dattijan arewa masu harkan halattaccen man fetur a wari. Tabbas. Kuma mutum ne mai son addini da taimako. Gaskiyanka. Kuma mutum ne wanda baya son zalunci Allah ƙara nisan kwana lafiya da taimakawa Alhaji Adamu Ziti. Amin. Tasi'u Safiyanu Liman sabon garin yaya manaja furo kuma mai magana da yawun kungiya. Kwarai kuwa. Su ne board of trustees kuma su ne leaders. Kwarai kuwa. Don haka in dai kuna harkan halattaccen man fetur a ko'ina kuke to ya kamata ku san wannan kungiyar. Ni ma abin da nake tunani kenan. Wannan kungiya ce ta mu 'yan arewa masu halattaccen aikin man petroleum a jihar Delta musamman wari. Insha Allah. Don haka dai domin neman ƙarin bayani akan wannan ƙungiyar da duk wani abin da kuka ji na lissafo to za ku iya yin magana da wa'annan lambobin ta WhatsApp ko kira. Ya zama dole. Don haka kada ku bari a baku labari masu halattaccen aikin man fetur a arewa da kudancin arewa sai kun zo. Allah Ubangiji ya yi mana jagora.